barkanku da sake saduwa a wannan masallaci mai da albarka masallacin kwallaga da ke cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna 27 da bakwai ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiyya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun yau kuma shi ne ranar ta ƙarshe a wannan shekara insha Allah daɗin daɗi farawa laifin daɗi ƙarewa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون الله سبحانه وتعالى بل qulubuhum fi nufratin min hada bari wannan magana zukatansu suna cikin gafara min hada daga wannan alqur'ani ko kuma daga waccan rana walahum a'malun min duni zalika suna da wasu ayyukan banda waɗancan hum laha su masu aikata su ne mun tsaya a kan gabar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa lahum a'malu duna zalika min duni zalika hum laha amilun Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta zukatan kafirai waɗanda suke bijirewa alqur'ani da cewa zukatan suna cikin dimuwa suna cikin gafara, suna cikin makanta saboda haka ba sa ganin duka abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa musu ba sa ganin abin da alqur'ani yake dauke da shi da ayoyi kamar yadda zukatansu ba sa ganin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi bal qulubuhum fi ghaf fi ghamratin min hada wa lahum a'malun min duni dhalika bayan waccan dimuwar da waccan gafalar da ƙaryata wanda suke yi da kafircewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke yi Allah ya ce suna da kuma wasu ayyukan bar da waɗannan hum laha amiluna wanda su ne masu aikata su ne malamai suka ce ko dai ana nufin wato banda waɗancan ayyukan da aka ambata akwai wasu ayyuka da za su yi waɗanda suke suma ma na laifi ne Allah subhanahu ta'ala bai ambace su ba nan amma za su faru la mahala babu makawa sai sun yi wannan ayyuka na laifi kuma a dalilin su za su cancanci azabar Allah wannan shine da yawa daga cikin malamai suka fassara wannan ayar cewa banda waɗancan ayyukan akwai wasu ayyuka da za su yi a nan gaba wanda duka yana daga cikin mu'jizar alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ba wa labar ya ba wa kafirai labarin wani abu da za su yi ko wani abu da zai faru da su kuma ya zo ya faru da su in wani abu ne aka ce za su yi kuma su su aikata wanda in ba don mu'jizar alqur'ani ba da mutum ma yana iya yin pretending yadda zai nuna cewa abin nan da alkur'ani ya ce zai yi gashi bai yi ba wannan ya tabbatar wa da masu sauraro cewa a shi alkur'ani yana faɗar abin da ba gaskiya ba misali allah subhanahu wataala da ya saukar da tabbata da abi lahabin watan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab imra'atu hamalat alhatab fi jidha حبل من مسد Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar ko wannan surar wacce take dauke da tsinuwa ga Abu Lahab da shi da matarsa da kuma yin alkawarin zai shiga wutar jahannama da gobe kiyama ma'ana zai mutu akan kafirci shi da matarsa kuma Allah ya kona su da wutar jahannama kuma wannan ayar ko wannan surar ta sauka suna da rai inda yau za su yi imani su bi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi kenan labarin ya zama ba haka ba inda yau Abu Lahab da matarsa Ummu Jamil sun zo sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce sun shiga addinin musulunci sun rubo musulunci kaga alqur'ani ya zama ya faɗa abinda bai faru ba tun da ya ce sayasla naran zata lahab wa imratu hammalatal hatab shi da matarsa za su ga wuta to amma ko da da wasa ko da da ƙarya bai taba zuwa cikin mutane ya ce shi ya kalmar shahada ba har ya mutu haka na hafa ta mutu wannan aya ta tabbata a kansu wannan shi yake nuna maka abinda alkur'ani ya faɗa tilas sai ya faru lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa sayuhzabul jam'u wa yuwalluna dubur za a karya wannan taron nasu kuma za su juya a guje a guje da baya a lokacin da wannan aya ta sauka a wannan sura sura ce makkiya suratul qamar suratul qamar sura ce da ta sauka a makka a lokacin kafiran makka suna ji su da ƙarfi suna ji da yawa a lokacin musulmi yan kaɗan ne amma Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin cewa wannan taron dangin nasu sai an karya shi kuma sai sun juya a guje kowa ya nemi tsira da ransa kuma haka ya faru a ranar badar Allah subhanahu wataala ya karya wannan taron nasu to duka haka ayoyi da dama suka zo da abubuwa da yawa waɗanda lokacin da suka sauka ba ka da wani abin da za ka nuna ka ce gashi ya faru amma daga baya kuma abin ya zo ya faru ya tabbata kamar yadda alƙur'ani ya faɗa kamar yadda Allah ke cewa wal khayla wal bidara wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun da dawakai da alfadarai da jakuna wal himara da jakuna litarkabuha wa zina dan ku hau kuma ku yi ado da su sai Allah ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma nan gaba Allah zai halicci abin da ba ku sani ba na kayan wato ababen hawa a lokacin da ayar take sauka abin da aka sani na ababen hawa su ne waɗannan sai kuma jirgin ruwa wanda da dama daga cikin larabawa ba su amfani da shi ba su hawansa to sai gashi kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya samar da wasu ababen hawa masu yawa waɗanda a wancan lokaci ba a tunaninsu, ma ba a kawo su a tunani ba a kasu a kwakwalwa to haka alƙur'ani yake yake labarta abubuwa da za su faru kuma su zo su faru to Allah yana gaya mana cewa waɗannan bayan abin da suka yi na gafala da shantakewa da rafkarwa game da alkur'ani da ƙin imani da shi to suna da kuma wasu ayyukan da za su yi nan gaba wanda a dalilinsu za su cancanci shiga wuta hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantse da wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa fa ya'malu bi amali ahli zira'un فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل fa فيدخلها annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi ɗayan ku zai yi aiki irin aikin ƴan wuta ko irin aikin ƴan aljanna har ya kasance tsakaninsa da shiga aljanna bai fi zira'i ɗaya ba bai fi zira'i ɗaya ba fa ya amalu bi amali ahlin nar fa yasbiqu alaihi kitab sai abinda aka riga aka riga aka rubuta a kansa na cewa shi ɗan wuta ne sai ya yi shi fa ya da bai amali hannun nar sai ya aiki da yan wuta fa ya dukhuluha sai ya shiga kuma wutar daga ƙarshe sana da ya ce ɗayan ku zai iya yin aiki aiki irin da yan wuta har ya kasance bai fi zira'i ɗaya ba tsakanin shi da shiga wuta wato yana dab saura kiris ya fada wuta sai abin da aka rubuta masa a littafi ya rinjaye shi fa amalu bi amali ahli nar ko fa amalu bi amali ahli al-jannati kai yadkhuluha sai kuma yazo ya aiki ga aljanna kuma sai ya shiga aljanna wannan ta sa aqidar ahli sunna aqida ta gaskiya ba a yanke ma wani hukunci da cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna in ba wanda alqur'ani da sunna suka yanke hukunci cewa shi dan aljanna ne ko dan wuta akan faɗa ayyuka a ce aiki kaza aiki ne da 'yan wuta ko aiki ne da 'yan aljanna amma a nuna wani da sunansa da adireshinsa a ce wa da ɗan wuta ne ko wa da ɗan aljanna ne wannan sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ambace su da cewa 'yan aljanna ne ko ya ambace su da sunayensu ce 'yan wuta ne kamar yanzu mun karanta tabbace da da lahabin wata abu lahab Allah ya faɗe shi ya kuma ce sayasla naran zata lahab saboda wannan yanke ka ce dan wuta ne ka yi laifi ba amma duk kirkin mutum duk nagartar mutum sai ka yi masa fata muna masa fatan ubangiji subhanahu wataala ya karbe shi ya sa shi a gidan aljanna irin wannan amma ba za ka ce wani ka rantse da Allah dan aljanna ne ba musamman ma yayin da mutum yake da ransa bai koma ga Allah ba san da bai zai cika ba wal ibratu bil khawati karshe ake dubawa ba farko ba wani zai taso a farkon sa ba mutumin kirki ba mutumin banza malalaci bara gaskiya amma daga baya ya zo ya gyaru ya tuba ya gyara abin da ya bata na baya kuma ya ya samu kyakkyawan cikawa wani kuma zai iya tasowa ana yabansa ana ganin shawariyin Allah amma wasu shaidanu su zo su shige shi lokaci ɗaya ya birkice ya canza kuma ƙarshe ya cika a kan wannan mummunar hanya kuma ya zama cikin waɗanda Allah zai kama su da laifi ya azanta su shi yasa ba a yankewa in ba waɗanda Allah ya riga ya yanke musu cewa in aljanna bane kamar sahabbai Allah ya riga ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya ce ya tada da musu gidan aljanna ya yarda da su ya karɓi su to wannan ba ka da ko shakka in ka ce waɗannan 'yan aljanna ne ballantana kuma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan su karara ya ce wani daga aljanna ne wani dan aljanna ne abubakar bin janna umar bin janna usman bin janna ali bin janna ya zana wasu mutane ya ce ni dan aljanna ne to waɗannan kada ka yi ɗanɗan kada ka ji komai a ranka ka ce waɗannan duk yan aljanna ne ka ce fir'auna dan wuta ne ba ka da laifi يطلب قومه يوم القيامة فأوردهم النار to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce akwai wasu ayyukan ma da za su yi a nan gaba wanda yanzu ba su yi su ba kuma za su yi su kuma za su cancanci azabar Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'aru har sai idan mun kama mawadatansu da azaba idza hum yaj'aru sai ga su suna kururuwa da ce la ta yau kada yau ku yi wata kururuwa inda kumbin na latun ku babu waɗanda za su wato ba za a kare ku daga gare mu ba ba za a kare ku daga azabar mu ba wato Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa sakamakon aikin nan da kuke yi kuna nan kuna yin su har azabar Allah za ta zo idan Allah ta azabar Allah ta zo za ta kama mawadatan cikin hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi har sai idan mun kama masu wadatar cikin su gabanin su wani ana ishara zuwa ga ƙuraishawa waɗanda suka yarda da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka hana nan cikin su yarda da sakon Allah su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce har sai idan ya kama su da azaba anan malamai sun yi sabani akan wace irin azaba Allah zai kama su da ita wasu suka ce ana nufin azabar abin da ya faru da su na yunwa na yunwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yace ce Allah ka jarrabe su Allah ka tsananta takunka kamunka damkarka a kansu Allahumma shudud wa ta'ataka ala ala mudhar Allahumma ja'al alaihim sinin ka sini Yusuf Allah ka tsananta kamunka ga mudhar sune quraishawa Allah ka damke su ka kama su ka sa musu shekarun fari kamar yadda ka sawa mutanen annabi yusuf wanda Allah subhanahu wataala ya ba da labarin cewa sun bai yatin ba da zalika amu a shidadun ya kulle ma da hunda illa qalilan mimma tusir Allah subhanahu wataala ya ce shekaru bakwai za su zo sabu shidad shekaru bakwai masu tsanani wanda aka yi wata wato wata yunwa wacce ta wahalar da ta galabaitar da al'umma aka zo ana neman abinci ido rufe to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a cewa su ma shawa saboda yadda suke gallazawa mu'minai Allah ya saukar musu da irin wannan yunwa wacce za ta addabe su to kuma haka Allah ya anshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar musu da wata bala'iyar yunwa wacce mutum haka kawai saboda tsananin yunwa in ya daga kansa sama sai ya rika ganin kamar hayaki da ya lullube sama kuma ba wani abu ne cikin sa ne tsabar yunwa ce yawma ta'ti as-sama'u bi dukhan fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhan mubin yaghsha an-nas hadha 'adhabun alim saboda haka mutum da ya daga kansa sama sai ga gaba ɗaya kamar hayaki ya turnike a sama kuma ba hayaki ba ya turnike a sama yunwa ce ta turnike cikinsa to a suka riƙa neman suka yi cika kururuwa a yi addu'a Allah ya yi musu abu sufiyan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad ba kai ka ce Allah ya aiko ka rahama ba yanzu ya da annabi rahama ce ba Allah ya aiko rahmatan lil alamin ba kai mana addu'a ba rabbana kashif 'anna al al'azab qalilan inna mu'minun Allah ka yayi mana wannan azaba Allah ka yayi mana wannan azaba in ka yayi mana azaba imani Allah subhanahu wa ta'ala ce anna lahu dhikra wa qad ja'a rasuluhu ina wa'azi zai amfane su alhalin ga annabi nan mai bayyana musu sako ya zo amma sun ki sun ki yarda da shi amma duk da haka Allah ya san cewa da alkawarin da suke za su yi imani ƙarya suke yi alkawarin banza ne ba da haka Allah ya ce inna kashifal azabi qalilan innakum ayyun za mu za mu za mu yaye azabar na wannan lokaci amma za ku koma wannan alkawarin da kuke da cewa ba za ku yi imani duk ƙarya ce wasu daga cikin malamai suka ce ita ce azabar da Allah yake cewa hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi muka kaba masu wadatar su da azaba ce azabar yunwa ta kai suna cin mushi duk wani abu a shara da ya saura za ka ga wasu zo sun ɗiba suna ci har aka rika tono ƙasusuwa ana jikawa ana sha saboda tsananin yunwa to daga baya Allah subhanahu wataala ya yi musu wannan yunwar an sani cewa garin maka Allah ya sanya masa albarka ya sanya masa albarka ana kawo abinci ta ko'ina amma lokaci ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya kama su da wannan yunwar wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai ana nufin azabar da ta biyo bayan wannan ita ce azabar da ta same su a yakin badar lokacin da duk manya-manyan su aka kashe su aka turbusa hancinsu a ƙasa an san cewa ƙuraishawa a wancan lokacin suna alfahari da matsayinsu da kimarsu da darajar da suke da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka juya masa baya suka gallaza masa suka matsa masa hanyar hijira shi da sahabbansa da Allah ya so kama su da azaba da suka yi wa gangami domin su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a filin badar Allah subhanahu wata'ala ya sanadiyar da dama daga cikin shugabannin su bayyana su da aka kashe su su Abu wanda haka mata suka rika fitowa dangi iyali yan uwa a garin Makka sai su dauko da wato ababen hawan waɗannan kamaran sai su su dora musu abin sirri da komai su su aje su ta kuka har sai da sauran shugabannin suka ce irin wannan abu da kuke ba ku daina ba sai ya zama abin dariya a cikin sauran ƙabilun larabawa ana shigowa ana ganin ku kuna taruwa kuna kuka to shi ne wasu suka ce shi ne faɗar Allah idan hum yaj'arun sai ga suna kururuwa suna kuka ko kuma suna kururuwa suna neman agaji kamar yadda suka je suna neman agaji wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu addu'a Allah ya yi musu wannan damuwar da suke ciki shi ne Allah ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi anan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya ambaci masu wadata tare da cewa ita wannan azabar wacce take gaban biya ta bai ɗaya in ta zo ba tana taƙaita ba ne akan mai wadata kowa da kowa take samu waccan yunwa da ta zo ai ba kansu kaɗai ta tsaya ba ta shafe su ta shafe 'ya'yansu da matansu kowa da kowa da mabiya da gaban to amma me yasa aka faɗi mutrafihim aka ce masu wadatar su wasu daga cikin malami suka ce eh to duk abin da zai taba mai wadata babba shugaba shugaba kaga kai da kake kasa ma ina za ka wancan ma babban ya taba shi a ce ga wata azaba ga wata musiba ga wata yunwa ba ku talakawa ba ma hatta masu akwai kuka suke yi da ita to kaga kai ka dama ma ake ta taka eh, kai an gama turbishe ka saboda haka faɗar mutura fihim din ya nuna cewa na kasar su ma su tafiya ɗaya idan waɗancan su ake zaton za su iya kare kansu tunda su suke da wadata amma wadata ba ta amfane su ba ko kuma kasance wasu shugabanni su ake zaton cewa za su ba wa na ƙasa kariya hmm. yayin da abin zai faru su za su ɗauki matakin dakila abin to sai ya zama abin ya fara ta kansu kaga babu wanda zai kai labari babu wanda zai tsira kenan wasu suka ce wannan shi yasa aka ambaci su masu wadatar ba wai ana nufin wanda ba su da wadatar cikin kafirai abin bai shafe su ba sannan wasu suka ce har ila yau ambatan masu wadata a nan don a nuna cewa laifin na ƙasar yana a kansu laifin na ƙasa waɗanda suka ƙi imanin ya ta'allaka ne akan manyan domin galibi su na ƙasar ba su da abin da zai hana musu imanin idan da a ce ba don na saman sun tsaya sun hana su ba ba ba wani abu don dukiya da suke da shi suke tsoron kada a raba su da dukiyarsu ko wani matsayi da suke suke da shi suke tsoron kada a raba su da matsayinsu waɗancan masu dukiya da masu matsayi su suke ƙoƙarin su kare matsayinsu amma su waɗannan dama ba su da wani abin da za su yi rigima a kansa saboda haka su su yi imani idan ba gaskiya ta bayyana gare su ya komai sauki to saboda haka idan ya zanto na saman sun ƙi imani to za su yi amfani kuma da wadatarsu da matsayinsu su hana na ƙasan su yi imani saboda su suke kula da su saboda su suke da faɗa a ji to shi yasa idan aka tashi azaba to za a fara ta kansu sannan tasu za ta fi tsanani saboda su ne manya wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana rabbana atihim du'afayn min al-'adab wa la'anhum la'anan kabira za su ya ubangiji mun bi shugabanninmu ne da manyan mu saboda haka suka batar da mu ya mu, ka ba su azaba ta wuta riɓi biyu kuma kai musu la'ana la'ana mai girma haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yasirun domin a ranar gobe kiyama su yi dakon laifuffukan su diki diki a baya a bayan su domin su yi dakon laifuffukan su diki diki kaya a bayan su cikakku wa min auzarin da zai da yudilluna bi ghayri da kuma dai kukan waɗanda suke matarwa ba tare da ilimi ba Allah ce ala sa'a ba tun da wannan abu da suke dauke da shi na kayan nauyi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ambace su musamman ma idan muka duba idahum yaj'arun da Allah ce hatta idza akhadna mutrafi bil azabi idahum yaj'arun sai ga su suna kururuwa galibi wanda yake da matsayi yake da dukiya yake da wadata yake da iko ba shi ake jin sai yana kururuwa ba in har kace ce yana kururuwa to azaba ta yi azaba shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake amfani da kalmar al'akhf shi shine dabka kamu akhza azizun muqtadir kamu na wanda yake mabuwaye kuma wanda yake muktadir mai cikakken iko Allah subhanahu wataala ce la taj'alu yau innakum minna la tunsaru kada ku yi kururuwa a yau kada ku yi kururuwa a yau domin babu wanda zai iya ba ku kariya daga azabar mu a yau Wani azabar daga Allah ce ba wani ne ya kawo ta ba wanda za ku iya cewa in kuka yi kururuwa za a iya kawo muku agaji a kwace ku azaba ce daga wanda ba wanda ya sai kwace ku sai in shi da ya ga dama ya ɗauke muku ita saboda haka kururuwa ku ta banza ce ba za ta amfani ku komai ba Allah ya ci gaba da faɗar laifin da suka yi ya ce ƙad ayati tutla alaihim ayoyina sun kasance ana karanta musu ayoyina tutla alaikum ana karanta muku ayoyina fa kuntum ala aqabikum takisu amma sai ya zanto kuna juyawa a guje kuna juyawa ku bada baya ana karanta muku ayoyina amma maimakon ku yi imani da ayoyina sai ku kasance kuna juya baya kuna komawa da baya da baya a nan wato kamar Allah subhanahu wata'ala ko dai yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wanda kururuwar da suke yi ba za ta amfane su ba domin ga irin laifin da suka yi kad ya ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tankisu ko kuma mala'iku a ranar gobe kiyama ranar azabar za ta kake su za su rika kururuwar a kawo musu dauki mala'iku su rika gaya musu cewa ba wannan kururuwar ba za ta amfane ku ba domin babu mai iya kare ku daga wannan azaba ta ubangiji saboda ga irin laifin ku kad kanat ayati tutla alaikum Allah yana gaya muku cewa ayoyi na ake karanta muku a nan duniya fa kuntum ala aqabikum tankisun sai kuna komawa bisa diga digan a ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da wannan ala aqabikum tankisun ko na kasa ala aqibaihi shine mutun ya koma yana gudu ta baya ya koma yana gudu ta baya to wanda yake gudu ta baya babu shakka ya hango wani bala'in da har ma ba zai iya tsayawa ya juya kalli gabansa ba ba da lokacin da zai juya saboda ka sai ta baya kawai zai koma a nan allah subhanahu wata'ala yana nuna mana irin yadda suke bijirewa alkur'ani yayin da suka bijirewa alkur'ani to kamar mai tafiya ne ta baya kana zaton cewa zai shiryu zai gane hanya zai bi guri da ya dace ba zai bi ba tunda suka ƙi bin hanyar alkur'ani bin hanyar alkur'ani shine kana tafiya a miƙe ka san inda zaka sa kafa kuma cikin haske kake tafiya amma in ka juya wa alkur'ani to kamar kana tafiya ne ta baya ta baya kaga duk wanda yake kai yake mai jagora to za ku zai ku je ku fada halaka ne kuma ya inda tafiya da ku za ku za ta kai to shi ne amfanin sanya wato a jumlar a cikin irin wannan salo cewa kuntum ala aqabikum tankisu mustakbirina bihi kuna masu girman kai bihi a wajensa shine a wajen wasu malamai suka ce mustakbiri da bihi wasu suka ce bihi din ana nufin bihi shi wato alqur'ani ana nufin bihi ana nufin dakin ka'aba kuna girman kai bihi ai bi baitillahi alharam saboda quraishawa sun samu ɗaukaka a cikin al'ummar larabawa a wancan lokaci saboda ɗakin mai alfarma da yake cikinsu kuma su suke kula da wannan ɗakin su suke kula da dukkan wasu wanda suke zuwa daga waje don su kawo ziyara duk wanda suke zuwa makka domin ziyara a wancan lokaci to ƙuraishawa su ne masu tarbarsu su ne masu ba su abinci da abin sha da kula da su to wanda ta sa suka samu suka samu daraja suka samu mutunci a cikin ƙabilun larabawa duk yadda ake rayuwa a wancan lokaci irin ta ta dabbobi ake kai wa juna hare-hare ake sace-sace da kwace-kwace da yaƙe-yaƙe larabawa shawa mutanen makka suka ɗebi wato kayan fataucinsu ko su je su sayo daga sham ko daga yaman su biyo hanya su taho babu wanda yake tare su saboda ana duk inda suka duk ƙabilar da suka biyo ta cikin garinsu za su mutunta su saboda mutuncin ka'aba saboda can ake zuwa ziyara saboda haka duk inda suka zo ƙurai shawari, ƙurai shawari, sai dai a ɗaga hannu su wuce barayin kan hanya da hare-hare da waye duk ba a taɓa kayan su ne wanda Allah ya goranta musu da ila fi quraish ila fi rihlatish shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf at'amahum min ju' wa amanahum min khawf saboda haka wannan matsayin da suka samu sai yake sa su girman kai sai suke girman kai bihi a sababin shi ɗakin ka'aba Allah ce samiran kuna hira kuma kuna faɗar miyagun wato baƙaƙen maganganu marasa daɗi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko game da alƙur'ani saboda aka bihi duk da ba a faɗe shi ba a cikin a siyakin amma abinda malamai suka ce ake rufe kenan domin saboda su abinda suke suke suke takaba da shi shi yasa Allah ce musakbiri eh, na bihi da shi wannan ɗakin Ka'aba suke girman kai sannan kuma samiran anan suke haduwa a gindin ɗakin Ka'aba su yi majalisi su yi ta hira amma ba hira alheri ba hira ta faɗar maganganu miyagu akan alkur'ani ko akan annabi sallallahu alaihi wasallam su yi maganganu akan alkur'ani sai alkur'ani kage ne ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kago shi ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa su yi magana akan cewa matsafi ne su yi magana akan cewa mawaƙi ne boka ne bai raba kan mutane ne maganganu ne iri-iri wanda wannan a kamata ya ce maimakon wannan sun gode wa ni'imar Allah subhanahu wataala da ya musu maimakon wannan sun rungumi alkur'ani da abinda da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi amma sai suka bijire sai ya zanto girman kai ya kwashe su har ya kai su ya halaka su wa yara kullu ayatin la yu'minu biha wa yara sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa yara sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين to ina ga saboda lokaci dole mu ja birki a nan da wannan ne muke cewa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ba mu iko muka ga wannan rana lafiya ya ba mu iko muka azurci waɗannan kwanaki cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali kuma ya ba mu iko muka samu zama a wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka Kuka gabatar da waɗannan darussa a cikin waɗannan ayoyi daga ƙarshen suratul hajji da waɗannan ayoyi da muka karanta a kimanin ayoyi sittin a cikin wannan sura ta suratul mu'minun muna yi wa Allah godiya bisa ga wannan ni'ima Allah subhanahu wataala ya maimaita mana cikin ƙoshin lafiya da aminci da ƙarshe muna miƙa godiyarmu ga jama'atu izalatul bid'a wa ta sunna musamman kwamitin tafsiri na wannan masallaci waɗanda a duk shekara su suke ɗaukar gabarin kiran wannan tafsiri da kuma tsara shi da kuma bibiyarsa har ya zo muku a cikin irin wannan kama muna godiya ga wannan kwamiti ƙarƙashin jagorancin Sardaunan Bisa'u alhaji ahmad iliyasu wanda shi ne shugaban kwamitin tafsiri na wannan masallaci na gwallaga tare da shugaban ƙungiyar izantar bida wa zamatu sunna ta nan local government ta bauchi alhaji ibrahim idris allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya kamar yadda muke godiya ga ita kanta uwar kungiya da jiha ƙarƙashin jagorancin profesa sheikh zubairu madaki Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masa lafiya bisa goyon baya da tallafi da kuma bibiya da tsayawa suka cewa wannan tafsiri an yi shi lafiya an gama lafiya kamar yadda ita kanta uwar kungiya ta ƙasa duka muke miƙa musu godiyar ƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya wuce masa gaba cikin ayyukan da yake da taimakon al'umma haka nan ina mika godiya ga mai masauki na da Umar Yamin duk shekara yake tiri-tiri da mu da bakin da bakin mu da suke zuwa daga Kano da sauran jihohi Allah ya saka masa da alkhairi ya albarkaci rayuwarsa haka da muna godiya ga gwamnatin jihar Bauchi da kanshi mai girma gwamna da mataimakinsa da kwamishinoninsa sauran ma'aikatansa baki ɗaya a yanzu muna tare da mataimakin gwamna da sakataren gwamnati ko eh, yanzu ma ga su sun halarce mu sun wakilci mai girma gwamna da kuma kansu muna musu godiya bisa ga wannan karamci da suke mana duk shekara suka nuna mana kauna suka kuma nuna mana yanwantaka sukan kasance tare da mu a cikin irin wannan rana da muke rufe wannan karatu domin su zo su masu albarkaci wannan zama Allah ya ƙara musu lafiya Allah subhanahu wataala ya ƙara musu jagoranci abinda Allah subhanahu wataala ya ɗora a kansu na nauyin al'umma Allah subhanahu wataala ya ba su ikon saukewa bisa adalci Allah subhanahu wataala ya wuce musu gaba ya ba su nasara da ba wa jihar Bauchi kwanciyar hankali da zaman lafiya da arziki da walwala haka nan masarautar Bauchi muna godiya ga shi mai martaba sarki wanda gonar duka 'ya'yansa ne kuma da shekara haka yake karɓar mu hannu biyu nuna mana kauna nuna mana soyayya muna masa godiya kwarai da gaske a yanzu yana yana da wakilcin ɗaya daga cikin manyan yan majalisarsa a marafan bauchi alhaji abdullahi alkazi alhaji abdullahi yakub da muna tare da shi a nan sauran yan majalisar sarki waɗanda suke tare da ku. domin halarta wannan rufewa muna godiya kwarai da gaske kuma muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara wa masarautar Bauchi daraja da imani da ɗaukaka Allah subhanahu wataala ya wuce musu gaba Ubangiji subhanahu wataala ya ƙarfafe su cikin ayyukansu da suke yi na alkhairi akwai mutanen da suka tallafa wajen yada wannan karatu a jihohi daban-daban har ma da ƙasashen waje ƙasashen makota waɗanda a duk shekara muka yi musu addu'a da fatan alkhairi idan muka zo rufewa to bana ma insha Allah waɗannan mutane da dama daga cikinsu sun taimaka wajen ganin cewa wannan karatu da ake a nan a da bai tsaya iya wannan masallaci ba ya shiga ko ina da ina ya shiga kowace jiha da wasu ƙasashe har ma ƙasashe na nesa wannan karatu kamar yadda ku sani ana sake shi a shafinmu na facebook a duk sanda aka yi shi kuma a koyaushe aka shiga za a samu wannan karatu a ciki tashar sunna tv sunnar alkhairi sunna duka wani dan sunna abin alfaharinsa ce tashar da take ɗaukan karatuttuka na sunna na malamai daban-daban suna tura su ko ina da ina suna nuna wa al'umma cikin kyakkyawar kama kyakkyawan salo Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi musamman shi shugaban wannan tasha mai jagorantarta mai tsayawa kanta da Ibrahim Umar Adam da Sina Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana ya albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa a cikin waɗanda tashoshin da aka nuna wannan karatu akwai Africa TV wanda kamfanin Shenzhen Global Company suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai NTA Hausa wanda alaje awwalu Abdullahi Rano Company ya ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai NTA Kano wanda shi ma dai kamfanin Shenzhen Global Company su suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai Rahama TV wanda alhaji shabiru sheshe shi ne ya ɗauki nauyin wato nauyin nuna wannan karatu a wannan tasha allah saka masa da alkhairi ya ƙara masa lafiya akwai aminci aminci fm wadda take kano wanda alhaji kabiru hassan sugungun da kuma sautul haq suka suka ɗauki nauyi allah ya saka musu da alkhairi akwai garanti fm a kano wanda tm yola charitable foundation su suka ɗauki nauyi allah ya musu sakayya da alkhairi akwai rahama fm da take kano da aminci fm da take kano da pyramid fm da take kano da wanda duka waɗannan tashoshi guda uku a kwamitin sautul haq su suka ɗauki nauyin saka waɗannan karatuttuka allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi a hakanan akwai express fm ita ma a kano take wanda sufaye investment su suka ɗauki nauyi allah saka musu da alkhairi allah ya ƙara wa kamfanin su albarka akwai vision fm wanda sautul haq su suka ɗauki nauyi ita ma a kano take allah saka musu da alkhairi akwai express fm wanda dr dalla mai hayo a sakatare na ilimi a abuja fct abuja a yanzu wanda shi ya ɗauki nauyi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ya ƙara wa rayuwa albarka a haka nan akwai a Moscow FM sabon gidan abin nan ne sabon gidan rediyo ne da aka bude a Kano a Moscow FM an san akwai a Moscow ya koyar ko to akwai kuma yanzu a Moscow FM su ma sun saka karatun da yawa Allah ya saka musu da alkhairi akwai har ila yau premier fm ita ma a kano take gabaninta akwai freedom radio fm ce ita ma a kano wanda h&h company suka ɗauki nauyin sawa allah saka musu da alkhairi akwai premier fm ita ma a kano take wanda sufaye investment su suka ɗauki nauyi a baya can mun ji wani wuri da suka ɗauka express haka nan su kuma ɗauka a wannan gidan rediyo allah saka musu da alkhairi akwai muhasa fm ita ma a kano take ta alhaji wanda alhaji muhammadu sani kalamu wahid eh, ɗalibin malam ko wanda shi ya ɗauki nauyi allah saka masa da alkhairi akwai premier fm ita ma a kano take wani bawan allah shi ya ɗauki nauyi allah ya masa sakayya da alkhairi akwai rediyo jigawa fm wanda su ma sun saka wannan karatu allah subhanahu wata ta'ala ya saka masa da alkhairi akwai club fm ta nan bauchi globe fm da kuma albarka fm duk a nan bauchi wanda alhaji balawunci ya dauki nauyi allah ya musu sakayya da alkhairi haka nan a nan bauchi har ila yau bauchi wannan karan sun yi kokari sosai ah, akwai akwai af ya ataf ko yawwa akwai ataf fm bauchi da kuma br brc toro da kuma brc jama'are da kuma brc gamawa wanda duka waɗannan tashoshi sanata shehu uba umar shi ya ɗauki nauyi allah ya saka da alkhairi allah ya sa kafa kama ta ci gaba sannan akwai brc fm ita ma a toro wanda iyalan marigayi alhaji adamu garkuwa suke ɗaukar nauyi allah ya saka musu da alkhairi ya ji ƙanshi alhaji adamu akwai jawal fm gombe wanda wani bawan allah yake ɗauka ko kuma su suke sawa ban sani ba allah ya saka musu da alkhairi akwai queen fm a zaria wanda abin da kwamitin alhawariyuna su suka ɗauka allah ya saka musu da alkhairi akwai garkuwa fm Sakkwato, wanda shi ma wani bawan allah ne ya ɗauka allah ya saka masa da alkhairi ya kai masa ladansa akwai amfani maraɗi wanda alhaji abubakar kanci sauki ya ɗauka allah saka masa da alkhairi kancin sauki alhaji abubakar kancin sauki akwai nagarta fm maraɗi, akwai falaka yola a nagarta fm maraɗi, alhaji mustapha rimbo shi ya ɗauki nauyi allah saka masa da alkhairi akwai fulaka ko fulaka ko fulaka ko dai fulaka eh, yola iya abbas foundation su suka dauki ne eh, fulaku an dai gane akwai albani tv wanda darul hadith salafiya zariya suka dauki ne allah saka akwai alfijir fm katsina alfijir fm katsina wanda honorable salisu salisko ya ɗauki nauyi allah ya masa sakayya da alkhairi akwai peace fm ta maiduguri da kuma al'ansar fm ita ma a maiduguri wanda dukkaninsu injiniya malam kyari mk shi ya ɗauki nauyi allah saka masa alkhairi akwai garanti fm a kano shenzhen global company su suka ɗauki nauyi allah saka masa alkhairi akwai vision fm da take kebe new horizon limited su suka ɗauki nauyi allah ya saka musu da alkhairi har dai zuwa yanzu kano ita ce take jaga gaba allah ya saka musu da alkhairi ubangiji ya kai musu ladan su kano kano 27 sai bauchi tana bin su a baya ita ce take da takwas allah ya saka musu da alkhairi haka nan muna godiya ga jami'an tsaro waɗanda suka suke ba mu gudunmawa suke ba kuma al'umma ko ina ne gudunmawa a wannan jiha akwai 'yan sanda akwai dss akwai civil defense da zuwa yin cikin duk dai waɗanda suke masu damara da marasa damara waɗanda suka ba mu tsaro allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi akwai 'yan agajin ku da 'yan agajin jama'atu nasarar islamu wanda su ma sun taimaka kwarai da gaske wajen gudanar da mutane da suke halarta wannan guri da ababen awansu Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya ga 'yan social media waɗannan matasa da suke gaban kullum suna sa ido akan abin da ake karantawa suna yada shi zuwa ga al'umma Allah ya musu sakayya da alkhairi duka wani wanda ya taimaka ko da shawara ne cikin tafiyar da wannan aiki na alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa masa bizani ya kai masa ladansa har kabarinsa yan uwanmu da suka zo daga Kano da sauran wurare ubangiji subhanahu wataala ya ba ladan tattali Allah ya bayar da su gida lafiya yadda suka zo lafiya Allah subhanahu wataala ya maimaita mana irin wannan rana ba ɗai ba ba biyu ba sau ba adadi insha Allah da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sauran yan uwa za su yi jawabi kafin kuma a rufe taro gaba daya amin dan kada ya ɗauzin murya مصاب من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda masu iya magana suke cewa li kulle bidayatin nihaya kowane farko yana da ƙarshe to ikon Allah gashi yau mun zo ƙarshen wannan tafsiri na wannan shekarar 1445 bayan hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samari samari bayan Allah masu fita masu fita yana daga cikin ladabin da aka koyar da ku a wannan majalisi girmama na gaba girmama tsari wannan jawaban da za ku ji su ma haɗa suke da jawaban malam idan kuka yi watsi da su yana gwada cewa duka jawaban guda biyu ba su yi muhimmanci a gudunku ba don Allah ku yi haƙuri ku ba mu lokacinku Allah shi taimake mu kaura midiya ministry of education abu ne religious affairs shafin sunna tv da sauran nta wacce da suke streaming live su ma duka na ga suna zuru-zuru ba mace ba kuma malam yana mu godiya kai tsaye jawabai za mu ji na jagoranci da shugabanci waɗanda da kulawarsu ne da taimakonsu ne da agazawarsu da sa hannunsu wannan tafsiri ya zo muku kamar yadda ku gashi ah, za mu fara da gayyatar shi sardaunan misau wanda shi ne shugaban kwamitin tafsiri da ya zo ya mana jawabi na me ya gudana me ya faru ina aka tsaya ina za a fuskanta a tafsirin malam a waɗannan shekaru masu zuwa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم bayan ɗimbin godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya kama farkon wannan tafsiri kuma yau muka ga ƙarshen rufewansa to za mu miƙa godiya ta musamman wa malaminmu shugabanmu so akan sadaukar da kanshi da yake yi kowane shekara yakan zo ya yi mana wannan tafsiri mala Allah ya saka da alheri duk mun da ka taru a nan ba wanda ya isa ya saka maka sai dai kawai gudumawa da za mu yi ta addu'a cewa Allah ya saka maka da alheri kuma Allah ya saka gama lafiya Allah ji kan mahaifa Allah ya albarkaci zuriya masu sauraro wato bana malam ya ba mu guziri da wanda baya yankewa ko ba zai yanke ba za ku yi mamaki da na ce guzirin da ba zai yanke ba wannan sura da muka da aka karanta mana suratul mumini guzurinta ya kai ya amfane mu duniya da lahira shi yasa na ce muku ba guzuri ne mai yankewa ba idan kun lura bayan aya ta farko da Allah ya ce kada fulahar mu'minu to a ta biyu din duk wanda suka saurari tafsirin malam sun san cewa ya samu a turba wanda wannan guzuri zai ba mu alheri duniya da lahira na hum bisalatin eh, kashiwun. kuma ku shu'in nan sai da muka yi kwana uku in kun lura mala yana mana bayani to wanda ya saita mu ne kan ciwon kushu'i cikin sallah shi yake sa ta karbu shi yake sai da ita don zai saka natsuwa kuma ya zama kayar da komi na duniyar nan banda Allah da ka sa a gaba ba abin da kake to wayannan ayoyi goma na suratul mu'minin ba ayoyi ne na wasa ba shi yasa na ce guzuri ne na duniya da lahira kun ga aya ta takwas kuma da yace wallazina hum ala salatihim yuhafizuna to wanda ya tsare sallah ya santa ga ta farko da aka ce kashi una to in ka hada wayan nan guda biyu saura da suke tsakiyar nan duk za su magance kansu don in ka zai da sallah inda salata tanha da washa'i wal munkari saboda haka ya magance maka komai mala Allah ya saka da alheri wannan sura tana bani sha'awa kowane lokaci saboda tana sa mutane a hanyar da ya kamata to a takaice zan yi kira kamar yadda na saba mala kowace shekara idan ka zo duk wata majalisi duk wani inda ka zauna a yi mana wato a taimake mu da bayani wa mutane cikin halin da muke ciki musamman tsananin rayuwa irin na yau wanda na san na sha jin bayananka a akan wayannan abubuwa din idan mutane fa ba su canza halin da suke ciki ba ba yadda za a yi Allah ya canza musu halayensu wannan aya tana da firgitarwa suratul raad aya ta goma sha ɗaya aje a duba ba sai na sai ana bayani ba yauwa kuma tafsirin abinan malam idan aka duba mujalladi na hudu shafi na ɗari uku za ku ga wannan bayani cikakke ina fata duk ɗalibai da kuma ɗaliban ilimi za su lizimci tafsirin malam don su samu amfana sosai wannan a takaice ina wannan kira malam a taimakawa al'umma don a fahimtar da faɗakar da mu abubuwan da ke faruwa don mu samu rabauta kuma mu samu tsira da wannan nake nuna godiyata ta ƙarshe da kuma fatan allah kai ka lafiya allah sa ka tadda iyalanka lafiya mu kuma kamar yadda allah ya hada mu a nan muka saba allah ya sa mu saba aljannar firdausi ta tsare mu da azaban wutar jahannama subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari the executive secretary abu summary na tafsirin malam na tsawon wata guda da tare da bayanin kwamitin tafsiri daga shi shugaban kwamitin tafsiri sardauna mai sau alhaji ahmad ilyasu yanzu sai jawabin ba kuma jagoran masallaci ba zan ce a takaice ba amma na san jawabansa dama ba su da yawa kai ne suke malaminmu malam ibrahim idris malam allah shi kara baka mataka allahu bi sihati wal afiya allah ya ba lafiya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ba'ad assalamu alaikum ya jama'atul musulmin. Na farko muna gabatar da godiyarmu ga Allah madaukakin sarki da ya bamu rai da lafiya ya gwada mana an fara azumin nan lafiya muna ce malam zai zo malam zai zo ga malam ya zo har an ƙare karatu an tsaya muna ba fatan Allah madaukakin sarki ya mai da malam gida lafiya kuma muna godiya ga mai girma gwamnan jihar bauchi da yake a yanzu akwai wakilansa a nan wanda ya turo ya tafi umra amma ga wakilansa muna tare da su da ɗaukan ɗawainiya da abubuwa na taimako da yake mana musamman da ya zo nan bara ya ji karatun malam ya ji malam yana ina aka faɗi inda yake zauba ce ya ɗauki nauyin masaukin malam ya turo mana kwamishinan local government muka je wata makarantar mu da ake kira baitul hikima muka nuna masa fili ya gina mana gida mai kyau a wajen wanda da malam zai sauka a amma malam amma mutumin da ne shi mai masaukin sannan maganar tsakaninsu ya wuce mai bako da mai mazaukinsa ya zama zumunta sai ya zama shi kansa yana jin nauyin bari mazaukin don haka shi dai mai girma gwamna ya cika alƙawarin zamana masa godiya shi kuma malam da muka gaya masa cewa an samu ƙaruwa Allah sa ka da alheri don haka shi ma muna masa godiya Allah ya ƙara rufa asiri sannan su shugabanni kamar su dr ibrahim dizina da ce alhaji ahmad ilyasu da suke kwamiti suke kai wa kawo sai sun ga wannan abu ya yiwu suna iya kokarin su allah ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka saurari karatu muka ji to muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa ya mana amfani duniya da lahira ɗan abin da zan ƙara shi ne ‘ya'yanmu matasa don Allah don Allah malam ya mana kashe akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa akwai littafi a wurin wurinsa mai wanda yake magana yake faɗan gaskiya ranar lahira abin da kuke yi yanzu a cikin wannan goma na ƙarshe da ake neman rahaman Allah ake neman gafaran Allah wallahi a unguwanmu ya zamana sallan ashen yana nema ya gagara sai da 'yan sanda ana jefa tiyagas a gidajen mutane mutane da yawa suna shakuwa da abu suna ɗaukar rashin lafiya a sanadiyan ku to kamar yadda malam ya ce wannan littafi fa bai barin komai za a zo a karanta muku za a kama ku kuma mala'ikun da za a haɗa ku da sunan ba mutane bane ba su jin ban haƙuri yawwa saboda haka ai hattara Allah mana kukin zargi ya taimake mu Allah ya kai mana wani lafiya Allah ya ba da saka mu malam da alƙai da kuma duk wanda ya taimaka ga wakilan gwamnati ga wakilan mai martaba sarkin Bauchi kamar yadda ka faɗa muna musu godiya Allah ya saka musu da alheri gaba ɗaya inda wani jawabi ma ne zai iya ta yawo Allah ya saka wa malamin mu da alheri mataka Allahu bi sihhati wal afiya azim rabb al arsh al azim an yashfiyaku ah, jawaban kamalan sun fada a kunnuwan da ya kamata su fada ga shugabanni nan sun ji insha Allah ba za su kyale wannan abin ya ci gaba da faruwa a ce sallar dare ana hana mutane saboda sara suka ba su ne waɗanda allazina in makannahum fil ardi aqamu salata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur jawabi na gaba shine jawabin jagoranci inda zan gayyaci professor Zubairu Abubakar madaki da wani sunan da ku sani ba Abu Ibrahim da yazo dan gabatar da nasa jawabin na shugabanci na ba shi lokaci da yawa na ba shi har dakikoki seconds kenan kari da الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama kuma ya kaddara babban malami wanda ake jinsa a Najeriya da kasashen waje ya samu barin birnin Kano ya zo ƙauyen Bauchi domin abin da ya shafi dawa tun da dama ba za a kwatanta Kano da Bauchi ba akwai bambanci amma ya bar almajiransa da masoyansa da 'yan uwansa da suke zaune a can ya zaɓi da ya zo nan bauchi domin mutanen bauchi da kewaye su amfana dole mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan nema ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ba da zai wahala a ce farfesa ya bar can ya kamo hanya ya zo nan dole mu gode wa Allah kuma ubangiji ya ce wa istazana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa wala in kafartum inna azabi na shadid muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan nema. sannan abu na biyu shi ma malam sheikh usad kuma alhaji dokta farfesa emeritus insha Allah ta'ala muna masa addu'a ta fatan alheri domin saboda wannan aikin da yake gabatarwa aiki ne wanda ba za mu iya biyansa ba sai dai mu biya shi ta hanyar addu'a addu'o'in da za mu rinka yin masa na Allah ya albarkaci rayuwarsa ya ba shi tsawon kwana yadda zai samu ya yada ilimi ya je inda ba a tsammani ya yi rubuce-rubuce masu kauri masu muhimmanci wanda za su wanzu har ya zuwa ƙarshen duniya sannan kuma a samu mutane daban-daban waɗanda suke da manya da ƙanana waɗanda za su amfana da iliminsa saboda haka ya shek muna muka addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarka da zuriyanka gaba ɗaya kuma Allah ya sanya albarka a cikin iliminka wanda kake yadawa a kafofi daban-daban da waɗanda kake rubutawa a rubuce Allah tabaraka wata'ala ya sanya albarka a ciki abu na uku muna so mu yi amfani da wannan dama mu mika godiya ga gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Abdulkadir Muhammad kauran Bauchi kuma kauran daular Usmaniya bisa taimakon da yake bayarwa a ɓangarori daban-daban kamar yadda imam ya faɗa lalle hakika mai girma gwamna ya sa an gina wannan gida wanda yake ko farfesa da sauran malamai za su rinka sauka a gidan kuma kamar yadda ya yi wa izalar gwallaga haka ya yi wa izalar bakin kura haka kuma ya yi ma'ainihin sauran ɓangarori tun da wani abin ba a tonewa gaba daya amma dai mu namu gida yana nan a ajiye a matsayin guest house saboda haka da sauran abubuwan da gwamnati take ba da taimako da tallafi da goyon baya muna musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri sannan kuma ga babban tawaga a ƙarƙashin muƙaddashin gwamnan jihar Bauchi waɗanda suka halarci wannan tafsiri wato wani rabul kuma his excellency tun da da honorable ne amma yanzu ya zama he shi ma mukaddashin gwamna muhammad awal jatau ga sakataren gwamnati ga manyan kwamishinoni ga advisors ga masu tallafawa saboda muhimmancin wannan tafsiri ya sa gwamnati ta naɗo wannan kwamiti saboda shi mai girma gwamna yana umra ba zai samu daman zuwa ba shi ya sa ya turo wannan ƙarfan kwamiti muna muku addu'a Allah ta'ala ya saka muku da alheri kuma sauran jama'a kuma ba domin kun ba da haɗin kai ba wajen sauraro da fatan alheri da kyawawan addu'o'i da karatun nan ba zai je inda ya kamata ya je ba saboda haka kuma sauran jama'a muna muku addu'a Allah ya saka muku da alheri bakin da suka zo daga wurare daban-daban tunda na ga na Kano na ga wanda suke na Azare na ga na Gombe na ga na Jos Eh, muna muku addu'a Allah ya mayar da ku gidajen ku lafiya sannan farfesa kuma jagoran mu eh, Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo Allah ta'ala ya saka maka da alheri Allah ya mayar da kai gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saurari jawabin Profesa Zubairu Abubakar Madaki shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta jihar Bauchi a yanzu abin da ya rage mana bayan mun roki a ƙara saurarawa shine jawabai guda biyu jawabin mai gari da kuma jawabin gwamnati na kauce ma gabatar da wasu abubuwa da kuma sunayen mutane saboda ɗimbin waɗanda suke nan gudun suna da yawa in ka duba tun daga waɗanda suka zo daga Kano akwai waɗanda suke hamshakan masu arziki mawadata da suka zo don tafiya da malam da suka zo ne da tsammanin cewa in sun ɗauke shi sai kuma malam daga cikin mala ka musu magana ma eh. daga cikin season Okay. Now. Now, now. Kuyaguri, kuyaguri. This is Na'am, na'am. Akwai manya manya attajirai, malamai, malam, saurayi, karatu bayan sauraron sa akwai kuma ladabi tun da aka ce ku daura ku haƙura ba taron abin da ba karatu bane ba ku yi haƙuri ba sai na tsawaita ba zan gayyaci wakilin mai martaba sarki kuma marafan boki kadi abdullahi ya ko marafa da ya yi jawabi irin na uban ƙasa kuma mai gari Thank you.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 shauran manya-manyan baƙi da suka kiraye mu da shauran jama'a da 'yan jaridu assalamu alaikum ba shakka mai martaba ya so a yi wannan rufe wannan taro da shi amma saboda kun san aikin ba ɗaya ba ne saboda abin da suka sha gabansa ya sa yana tare da mu amma duk da haka ya ce a zo a wakilce shi tare da kalma ɗaya ko biyu a daidai irin wannan taro da farko muna godiya wa ɗaukaki sarki Allah da ya kawo mu kusan ƙarshen watan azumi ko rabadan bayan kwana 27 hijira 1445 wanda ya zo daidai da shi ga watan afrilu 2024 miladiya muna godiya ga Allah da ya sa aka yi shi lafiya har aka kawo ga wannan lokaci lafiya sannan kuma muna godiya wa shi malam wanda ya ɗauki tsawon wannan lokaci yana faɗa mana amru da na hayu ya rage gare mu mun ji za mu iya cewa Samina wa tsana saboda haka yanzu ya rage gare mu daman jin tafsiri irin wannan ka ji ka fahimta sannan kuma ka yi aiki da shi Allah ya ba mu ikon aiki da shi yana kuma godiya ga kwamiti na wannan masallaci da aka gudanar da wannan abubuwa cikin tsari da irin ɗawainiyar da suka ɗauka wanda har aka samu nasarar wannan al'amari ubangiji Allah sa ayyukan da suka yi na alheri ya sa a mizaninsu babban godiya in ji mai martaba shine muna godiya wa gwamnatin jiha don a iya saninmu wannan gwamnati tana daga cikin gwamnatin da suka taimaka wa addini kwarai da gaske ta kowane fuska alhamdulillahi wanda yake gashi na an faɗi waɗansu waɗansu ma ba a san su ba amma ana na ana titi gaba da su waɗannan abubuwa da aka yi ta yi yana daga cikin abubuwan da ya taimaka mana ya ba mu zaman lafiya saboda irin addu'o'in da ake ta mana wanda a yanzu bauchi ba masa katsinke saboda sha'awar zaman lafiyar mu. muna fata kamar yadda muka ji wannan tafsiri na tsawon wannan wata za mu ci gaba da aiki da shi ba wai ya takaita a wannan watan kawai ba a'a ya zamanto ɗabi'a gare mu har illa ma sha Allah wannan shine babban abin da muke bukata a wajejinmu sannan kuma da addu'a na Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya kuma ba mu ƙaruwan arziki sannan kuma yana addu'a a ƙarshe Allah ya sa wannan ibada da muka yi Allah ubangiji ya sa mana a mizani Allah ya amsa addu'o'inmu Allah ya karbi ibadanmu shugaban izala na wannan jiha Profesa Zubairu Madaki na ji lokacin bai ci a ga wakilin sarki ba to ina ganin anya za mu kai shi kafi kuwa to amma ba zan faɗa wa sarki ba Ka yi shi inda baka dai amma na ji mun kuma gode kwarai da gaske saboda kamana fata yadda aka zo nan lafiya za a koma gida lafiya in ana son a ci moriyan malam akwai littafin da ya buga na tafsiri a auzawul bayan wato fayyacaccen bayani wanda yake alhamdulillahi su guda shida ne wanda duk yake so zai nema ta hannun shi disina wanda za a sayar a cikin rahusa na farashin insha Allah to da wannan muke fata ubangiji Allah maimaita mana Allah nuna mana na gaba Allah ba da ladan abin da aka yi na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurari jawabin mai martaba sarki Allah ta gara masa lafiya da martaba da mahibba to yanzu mun zo ƙarshe jawabin ƙarshe kuma babban jawabi jawabi mai martaba gwamnan jihar Bauchi Alhaji Bala ko sanata Bala Abdullahi Abdul Bala Abdul Kadir muhammad kaulan bauchi wanda mukaddashinsa mataimakin gwamna his excellency muhammad awal jatau zai gabatar gabanin ya iso muna faɗa ma mai girma gwamna cewa wannan tafsirin nasa ko wanda zai gabatar tafsiri ne wanda yake na musamman masu sauraron manyan malamai ne da kuma manyan ɗalibai da sauran al'umma ga manya-manyan malamai irin su Professor Mansur Isa Yalwa manyan malamai da suka fi daga Kano duk suna gabanka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri da kuma wannan zumunci da suke gwadawa Allah shi taimake mu تعوذ billahi من الشيطان rajim. Bismillahir rahmanir rahim. babban baƙonmu babban malami a gare mu shek muhammad sani rijiyar lemo professor emeritus muna maka barka da zuwa shugaban gabatar da wannan wa'azi alhaji ahmad ilyasu sardaunan misau shugaban wannan ƙungiya ta jibwiz reshen jihar bauchi dan uwa malam zuberu madaki professor aswell sauran manya-manyan profesosi manya-manyan shehunan malamai da ɗaliban ilimi da 'yan uwana wadda suke tare da ni a wannan tawaga ta mai girma gwamna daga kan sakataren gwamnati kwamishinoni adibaizozi da sauran manya-manyan ma'aikatan gwamnati 'yan uwana musulmai 'yan uwana matasa da nake ganin su la ta'addu babu iyakan yawansu shugabannin a tsaro na wannan kungiya mu 'yan jarida assalamu alaikum Allah shiga ta malam wannan kwamiti ne kamar yadda na fara faɗa mai girma gwamna ya turo mu domin mu wakilce shi sakamakon kasancewarsa a ƙasa mai tsarki a cikin iko irin na Allah yana yi wa malam barka da zuwa yana miƙa godiya na musamman ga malam da wannan masallaci da dukkan sauran malamai masu faɗakarwa masu jan sallah da kuma waɗanda suke ba da ilimi a kafafen yada labarai daban-daban mai girma gwamna ya ce a miƙa maku godiya na musamman domin cewarsa duk mutumin da ya san matsayin addini a 1980s da abin da wannan kungiya ta kawo wajen ci gaba da fahimtar addini da zaburar da matasa ya ce abin ayaba wannan kungiya ne da kuma majalisi wajen farfado da farkar da zaburar da matasa wajen harkar addini ya ce abubuwa guda uku sun faru a ƙasar nan an samu rigingimu da yawa a yankuna daban na ƙasar nan rigiman ensas ya tashi an samu fitila a wasu gurare rigiman subsidy removal ya tashi an samu matsala da matasa a wasu gurare rigimar abunan yunwa da ya dan samu kasan nan a dan wannan lokaci da muke ciki ya faru kuma mun ga irin sakamako ko kuma abubuwan da ya junyo a wasu jihohi ya ce a godiya na musamman a gare ka a mika godiya na musamman a gare ku a kuma mika godiya na musamman a dukkan wani matashin addini domin ya yi imani zaman lafiya da haɗin kai da ba da gudumawa a gwamnati wajen biyayya da zaman lafiya da ɗa'a bai samu ba sai da sakamakon irin koyarwa da aka yi da kuma bin koyarwan da matasa suka yi matasa muna mika godiya na musamman mai girma gwamna ya ce kamar yadda aka san shi akan hidimar addini yana ƙara jaddada wannan ƙungiya da dukkan mutanen da suke nan yana nan akan bakansa wajen taimakawa wajen yaɗa kalman Allah insha Allahu ta'ala kuma za ku same shi daga cikin mutane jajirtattu kamar yadda kuka sani wajen tsare mutuncin Bauchi wajen tabbatar da ci gaban mutuncin Bauchi wajen tabbatar da gina sabuwar jihar Bauchi a lokacin da Allah ya keɓe masa na yin mulki iyakan gwargwadonsa yana kuma rokan alfurma da addu'ar kowane ɗaya daga cikinku Allah ya tsare wannan gwamnatinmu daga cikin fitintunu Allah ya ɗaukaka wannan gwamnati Allah kuma ya arzuta wannan gwamnati ta yarda insha Allah ta'ala ba da tam da ya gama harkan gwamnatinsa za a kafa wata baucin da kowa sai ya yi sha'awanta ba wai a Najeriya ba har aka sasan Afirka gaba ɗaya. saboda kudurar lokaci nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu saura kuma abu na ƙarshen ƙarshe the last last shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk